ina ina wallahi ba ku isa ba na rantse da girman Allah ba ku isa ba wallahi in kun isa Allah ya tsina kuna ina ne wai kuna ina an isa Allah ya tsira idan an isa na rantse da girma Allah wallahi ba ku isa ba daga kawai daga daukar adashe ha kawai daga daukar adashe wala eh ai wallahi dama ke ranan na ce sai na karya ki idan kika kuma ta ya za a ce in dauke adashe ina nan in yi aiki in nema da na da gumi na kuma sai na a dauke min kuɗi idan kun isa Allah ya tsire idan ban jaza wa kowa asara a cikin garejin nan ba ina jin nufin zai dauka mi to wa nake nufi shi wanda ya dauka asari a fito min da kuɗi na ko kuma ta da bala'i cikin garejin nan na an Na kina ta ranka da ƙara kina wai addu'a Allah Ubangiji ya tsine mukin ba to dama amin. Eh, idan ba a fito mun da kuɗin ba. abin da nake nufi in ba a fito min da kuɗin kada Allah wannan adai kike wallahi ina ma zargin ka dan ranar da na aje ina aje da kaza kai kadai ka shiga ciki to ke na arzikin da zaki adai ke yanzu zaki wani adai arzikin adai kike gashi nan kuwa nayi har ka zo ka dauka kariya kike gashi nayi har ka dauka ina magana kana ce min ina nake ba ni kuɗi na ka fito min da kuɗi ba ki da kunya yarinya ce ni yarinya ce ma ni da Allah ban ni ai so nake na sashi a cikin ni zaki ga shi ya jawo kan tsaro amma yarinya barikin ki ba ta yi wasu ba ke za ka ga bariki wallahi kariya ki ah. Ni kika mara? Ai ki bani kawai. Ni kika mara? An mare ka. Kashin maza ne da ita. Kawai da fito mana ko uban ki muna ne da ke na nuna. San halin mai kashi ɗaya bane. Ƙaryan ƙwarwa ƙarya kike makaryaciya. Ka halin mai kashi ɗaya ba. wannan yarinya makaryaciya ce. Dawo da shi nan yawwa yawwa yawwa ta inda za a yi kana bani an ja ka. Ni kike ja? Idan ka isa kai wani ba kace kai dan bariki bane kai ma. Ke daki din ai ni ba dan bariki bace ni ma halak na fito kana amma was iskanci. Billahi la na fara ki bariki. Na gwada iskanci. <laughs> Ina magana kana ci min kafin iskanci. Ku sa ido ku. Ba ina Ke din banda wace take? Ba shi ta tasa shi. Wallahi tasa shi. Tashin hankali. Ah! yanzu rabi da wannan aikin garejin ba za ki bari ki aure ba? To, da wannan kuma kika zo? Kin ga idan za ki auren ki gwara ki je ki auren ki ki tsaya jira na dama na san ba ni kike jira ba ke ma mijin ne bai zo ba har yanzu. Kuma bari ki jin gaya miki yanzu wannan namiji ne zai dauke ki aje ki a gida baki da sana'an yi. Eh? Liability kike tunanin zai dauka ya kai gidan shi? ba wannan zancen ko ke yanzu namiji ya aure ki aje ki a gida baki da abin yi baki da wani source of income wallahi liability zaki zama mushkin kina tsufa kuma wata zai dauko gwara in yi sana'a ta in tara abin da zan tara in ba kaina kayan daki kuma a aurar da ni kuma in zauna daren ba zan fito ba kin ga ki je gida ni ba wani auren da zan yi yanzu na tara abin da na tara na menene to Allah ki gaida mama ka ji da kyau sai an ji mu yan wahala ɗan wahala sannin ku da aiki kai ne dan wahala ya ni ne dan wahala ni ne dan wahala ya kuke ku da yan wahala mai gidan ku ya bakku da wuya kawai ya ku mata da ku da ku ga bodi ka fa shiga hankalinka na rantse da Allah ka tsaya sai kewaye kewaye kake mana anan kana wani gaya mana yan wahala warin wakin mu muke yi kai me kake yi anan Ƙarya kike ke ce wahala. An faɗa in ka fasa dan wahala. Ni ne zaki da To me yake kai ka tsaya kana mana kewaye kewaye. Wallahi sai in ya ga maka a gareji da na sai da Allah. Au duka na ma zaki. In ta kama hakan hakan za a yi kai kai. Dan ba rike ce ta zo gare. Kai ne dan wahala wallahi. A je dai a ci gaba da zagayawa. A na san yar iska ce ki kawai na. Za ka wani ce mana yan wahala. An ga muke yar wahala. To wallahi ka kiyaye ni na rantse maka da Allah ka kiyaye ni. Sai in ya ga maka a cikin wallahi. A hehidi 'ya'yan iska ya ka garejin kenan. zami da ogan ku ne daidai ni ba ku ba ke ke banga, ki ci gaba da aiki kiyar banza banza mai gidan ki ne dan iska ni ba haka zaka kare kamar sosan wanke wanke oh yadda kike goge wannan body shine zaki ke ke ki kare oh hade kai za ku kare kai ni ne dan wahalan to mai gidan shine dan wahala lawan fenta shine dan wahala lawan fenta shine dinan ne dan wahala ni ba dan wahala Gaya Salamu alaikum. Salamu alaikum. Eni alaikum. Eni ne? Eh, abu da ya sa na so gidanka yanzu. Yau kwana biyu kai bai je garage ba. To, kuma oga ya so jiya garage yana ta magana. Ka gani wancan inji wanda an hada ya buga wancan top cylinder an sata shi wancan duka ya block engine wancan an sata shi komai da komai a garage babu sun sata shi to oga ya zo yana magana ni kuma bin ganka ba kwana biyu shine na ce yanzu bari in biyo gidanka ko me kana yi yanzu ka bar shi mu je garage da kai saboda abu ya lalace da yawa a gareji kai kuma kana da sa hannu a kome akan kansa. To tsaya wayin tambaye ka oga. ni ba na zuwa gareji kai ma ka faɗa ko mhm. to ta ya za a yi na san wanda ya saci kaya kai fa amfani da tunani da hankali ta ya ni da ba na zuwa gareji kwana biyu kuma in san wanda ya saci kaya a'a ko ka je gareji kai ko ba ka je ba kana da abu da ka sani to me yasa baka je ba dan me yasa ban je ba shikenan sai ya hada da wancan satan da aka yi akwai sata da za a yi a gareji kai ba hannu ka. za a yi na sani ta ya za a yi hannu na ya shiga Kai, kai mai da ka saboda wannan abu da yan sata wala sai an da da shi. in ba. za a yi na san komai. Oh my good God. Yanzu ka je ka tire abu da ka yi wanka mu je. Ni ba zan yi wanka ba aka zan yi. To ka so gareji yanzu ni kuwa ana jiran ka wala ko me ka yi sai ka biya wannan kudi Haba kaya komai an sata shi ya lalace wannan wani irin masifa ne haba. ya zama A garejin mata waye suko babin hira. A girma mai rata waye nufa ko bai kai ba. Garejin mata, a garejin mata. Garejin mata, a garejin mata. Muna Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta al islamic medicine kamar cutar hiv da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta tabbas babu wata cuta da allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so. To alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a wurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah. Muna zurfafa bincike sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna itatuwa haɗi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci. Ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biyawa kai bukata domin shi yake kawo kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya da tsinkiyar mani ya hana mutum haihuwa yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa to cibiyar al-yusra ta tanar da muku sahihin magani a kansa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi a kansa zai daina yin sa da izinin Allah ina masu fama da haifata hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda. Duk wata cutar da ke damun ɗan adam tun daga tsakar ka har zuwa tafin sawu. Muna da kwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamar su ɗora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke sa Muna hulɗa da al'umma daidai karfin su ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra da izinin Allah. Muna yi mutanen garin Samunaka Albishir a ranar 16 ga watan Oktoba. Zan zo cikin garin Samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin cikin stadion da ke cikin garin Samunaka har na tsawon sati guda. A ranar 30 ga watan Oktoba zan kasance cikin garin Maiduguri ne da kaina domin gudanar da aikin magani. A ofishinmu da ke bakin makabartar Gwange, Marhaba Plaza na tsawon sati guda da izinin Allah. A ranar 21 ga watan Disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati daya a cikin garin Kano. A ofishinmu da ke kan titin Zuru daidai ga da dangi SKY Plaza Bene hawan farko shago mai lamba 53. Haka kuma cikin ƙasar Nijar muna maraɗi za a same mu a Agada Agadez za kuma a same mu a cikin garin Yamai. Mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishinmu inda yake a cikin ƙasar ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a ƙasanta lambar garin ne insha Allahu za ku iya kira ku tuntubi inda ofishinmu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. Bare baba mata su gyara mota daidai kuma mu gyara mota Kowa ya zo ya koma yau ba ranar aiki ba in ma ka kawo motar ta dai ka bar ta zibi. Ah kuma baka da kunya ne kai ba rashin kunya ba ce shi mutumin da yake tsaro baka san wane ne ni ba za ka tare da waye kai banza ne kai tunda ka samu wajen aiki na duk ya dai mota ka zo dauka kuma yau ba Audu bijimi bijimi zo mana ba kira kuza ma ba bijimi ba inda akan aiki na ne billahi kai me ya faru oga oga yau ba rana dauka mota ba ce oga yawa ka san waye wannan banza ne hi banza ne hi banza a banza katilan shine mai wannan gareji shine ogana ba shi yasa ka kawo irin wannan ka zo ka ajiye sa anan basu da mutu jiya na kawo aiki nan garejin har ka ga yadda aka yi mun wulakanci irin waɗannan dama kake ajiyewa a nan gurin audu wala ba haka ba audu ni ba nan kuma a wannan lokaci da ka zo rabbana sake ni Allah ba ka yanzu za ka sake ba ka yanzu hakuri yanzu zan kore zan sallame shi zai tafi yanzu na gama introducing ka a wannan garin. to lalle lalle a kirawo ma'aikatan gidan nan kowa ya san waye ni saboda gaba maza maza a kirawo kai ina kusa kowa ya zo duka ku so ba za ka tuka shi ba saka min kafa fa rashin kunyan banza saki mana yawwa duka ku ina su ai su ramatu su su wannan kowanne mana sa kunya yan wana saboda abu yana faru mara dadi a wannan gareji wannan gareji ba a bude shi saboda mutane su ci mutuncin wani mutum ba mu aikin mu mi sabin sun ka an ka zo ka yi aiki mu yi gyara lafiya ka ba mu kudin mu ci abinci ba wani ya ci mutunci wani ko ya cuce wani ba ko yaro ko babba ana mutunta shi a wannan gareji ba a cin mutunci da da bare mutum kama alhaji a zo a yi masu wulakanci wannan dole da yau sai ya banna sake mana yanzu zai bada kayan sa zai bari shi wannan shine mai wannan gareji namu shi kenan ta kare wallahi ta kare maka lalle wannan ya tabbatar mun da cewa ka san me ake mike mike mike mike mike tsi mike tsi tsaye a gaba sai mike tsi ba yanzu wannan kuskure wanda ka yi wa mai gida hukuncin ka shine wala zan kore ka daga nan gare shi yan uwana ku sa baki su suwa yan uwan naka, ka je ka nemi can inda yan uwanka suke. So kake hada a kore mu? To ka yi hakuri wannan aiki naka yayi daidai. Na hakuri eh, na. Yayi daidai wannan aiki naka. kai su ma kowa ya zai rike aikin sa. Eh wannan yayi daidai ba komai. Kowa ya zai rike aikin sa. jiya na zo nan dama ba wanda na nuna wa kaina. Ya kwada da baka nuna ba. Eh, aka na gama abin da zan yi aka na gama na dauki mota ta na fita. Kuma ka ga Alhaji Allah ne ya kiyaye. Kana jina? Eh. Don in an zo nan ni ina da saurin kiba mutum mari. Kaga

magana na zo ne akan kuɗi in baka kuɗi kamar yaya ya kamar yawa na kuɗi kuɗi na zo ki bani mana banki ce ni da zaka ce in baka kuɗi yo to ako banki sai kai cike cike dukuna ta baka kuɗi ha ba wani ajiya da na baki gani na ai tare maka taso gida ɗaya ne a matsayin ki na yayata yanzu na zo na ce ki bani kuɗi laifi ne oh saboda na taso a gidan ku shikenan kun mai da ni baitul mali shikenan uba ya zo ya ce in bashi kuɗi ɗaya ya zo ya ce in bashi kuɗi haka muke ku ba ku da zuciya ne eh. ba ku da wani zuciya zuciyan ku ya mutu kai me yasa ba ka tashi ka je kai abu ba kai me yasa ba ka tashi ka je ka nema ba wallahi sai kin bayar to tsaya a gurin ai muna nan da ke o oh, kana nan da ni ba ka eh, tafi wallahi sai kin bani kuɗin nan za ka tafi ko sai na san amma tijara a gurin nan ka fi kowa sanin hali ai in kika ga na ban nan sai da kuɗin nan a hannuna kuna ina ne kai wannan fa na gayar haushi za ka tafi kuku ai ba damuwa za mu haɗu ba dai na san lokacin ki ba wallahi sai na kulle gida aikin ta kanan rashin mutunci yanzu kala kala kenan a'a zan tafi amma kuma zaki ga rashin mutunci sai kin zo gida me kika ce ne ba kuɗi ku da hankali a garejin mata waye ko babin hira a girma mai rata waye nufa ko bai kai ba garejin mata a garejin mata garejin mata a garejin mata na gaya ma ba ƙahe ka zo kai nokin eh, kai nokin mana ka bai hitan nokin tsofa a can na bai ba wannan na kwance wannan ba yanzu ne me za a ɗauko ma sukundire direba zan ɗauko su fana ta. sha nawa sha sha uku dira na nan ɗauko ma saboda kai kan gaba ba zai ba a abin yadda ba ne yawa yawa ko gida kula sha nawa sha biyu ai sha biyu eh, sha biyu haka ka ba ba ka da takamaimai ka gaya ma sha biyu nace to na za a ɗauka ta ɗauko ma ka ta ɗauko ma ka ta ɗauko ma kai kai ba ruwan zo zo mana a cikin yara na ita ba da faɗa da ba kaga kai kai aliyu kar ka sake ka kada ni tun da abu da kai ne kai ne da ka ya hakuri ya hakuri Ike na je ka ɗauka, na je. Je ka. Wallahi da na mamuli. Ai na ce ka je ka ɗauko. Da na mamuli. Mun da zahi da zila ilaha illa huwa. Allah oga ya sai na gaya ma an kore ka. Allah eh wallahi. An wa? Kai kai wanda banza ba za a kora irin ka mutum ya sa kamar fenti kore kamar yalo. Kai kuma fa wallahi zai sa a rushe ɗakin. Ya la Allah ya La Allah ya sa. Wallahi la. Dan Allah dan Allah dan Allah baka sa a rushe ɗakin nan. La Kai ka sa a rushe ɗakin. Wanda yake damu. Na haƙura. Wai za ka faru da dace? Mace ka je ka ɗauka. To. Ba lallawai ne ba nake jin aljihu da shi wannan. yi ka ci wata. Ka ci wata. Ina ba sau nake. Wallahi. Sai ka shekara a ciki wallahi. Ja'iri. Ai na ta ne. wallahi kulle ka ne gobara ta mutu gaba ɗaya oga ku kyale shi ni na kulle shi ai da akai ka police station gwara a kira ma'aikata su zo ma'aikatan mahaukata su tafi da kai saboda ka da mutunci wallahi ba zan kulle ka wallahi ba zan buɗe ka ba tawaye sako babin hira a girma mai Wannan babban nasara ce wacce cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ta samu. A Ivory Coast, Cote Libya da ma jamhuriyar Nijar cikin duso, Kamaru, Chad har ma da gidanan Najeriya. na muna da manyan-manyan rasa insha Allah. Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka yi su. bai wuce tsawon yatsa karami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na basir da ma istimina'i ta ja musu mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu domin ta kan ja matsala na tattarewar fata kankancewan gaba tare da sauri na inzali istimina'i tana ja matsala na lose of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center. Wannan shine account namu na kamfani. Dukkanin account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba, to ba tamu bane ba, don haka a kiyaye. Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi, tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Sannan cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantaccen magani wanda zai magance matsala na rashin kuzari, karancin ƙwayan halitta, tare da sauri na inzali ina masu fama da matsalar hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta yana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a su akwai chronic akwai kuma crisis ita kuma crisis ita take bin jini da madakanin family sai wanda ubangiji allah ya kare ubangiji allah ya kare mu ga baki ɗaya mu ga masu fama da matsala na hiv mutane da dama suna cewa babu maganinta ku sani mutane da dama sun zo sun karɓi maganin ciwon hiv a ƙarƙashin cibiya ta chifawun islamic medicine center kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska tsere ko kuma sanmu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu mutane ivory coast cikin kwadebuwa za ku same mu a abidjan a libya kuma muna nan a misrata da kuma trifoli sannan a jamhuriyar Nijar muna nan a cikin Duso a Kamaru muna Duwala a Chad kuma muna nan a Jamaina a jihar Maiduguri Borno State za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House cikin Rahama Plaza a shago mai namba B8 sannan a jihar Kano muna nan a Maidile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji a cikin Uwar Sauro Plaza a shago mai namba B6 a jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu bello a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose a shago mai namba B2. Mutanen Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. Sannan cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center muna tura maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa.